falasna na khulusu ba mu kasance muna iya faduwa ba ilaika zuwa gare ka illa fi sha'arin haramin cikin wata mai alwarma wanda ba a yaki a ciki famurna bi ashiya saboda haka ka hore mu da wasu abubuwa na biya da za mu yi riko da ita wani da ilaiha kuma mu kira zuwa ga waɗannan abubuwan manwara ana waɗanda muka baro gida qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amurkum bi arba'in ina horon ku da abu hudu wa anhaakum an arba'in ina hadin ku daga abu hudu al-imani billah na farko ina horon ku da imani da Allah shahadati Allah ilaha illallah shine shaidan ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa aka wahida sai haka da farce ne ya kulla guda ɗaya kenan ko kuma sai shi haka ɗaya wa iqamis sala da tsaye da sallah biyu kenan ko wa ita zaka da bada zakka uku kenan ko wa an tu'addu lillahi ma ganimtum sannan ku da ku mutum da ku musa maganin tun ku ba ku da ɗaya bisa biyar na abin da kuka ci riba yaƙi lillahi saboda Allah wa an hakum an dubbari ina hanin ku daga tsimi a cikin gora wanda kiri haka ne da kuma abin da aka sassaƙa ko aka kwarkware na icce icce na gudun budumbuli aka sare aka rinka kwakware shi kamar wanda aka turmi sai a rinka tsaye ciki shine na kiri wal muzaffati da kuma matsayin da aka shaha man na tsalle ko wal handan ko da masaki ko kwarya حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب اخبرني امر قال بكر بن المضر عن عمرو بن الحارث عن بكير ان قريبا مولى ابن عباس حدثه يا باشا الاباري ان ابن عباس وعبد الرحمن بن ازهر ولمسور بن محرمه ارسلوا الى عائشه sun aika wurin Aisha radiyallahu anha faƙalu suka ce ikra alaiha salama ka je wurin Aisha ka karanta mata sallama minna da gare mu ka ce mu ne mata sallama jami'an gaba ɗaya ka ce mu ne mata sallama wasalaha ka tambayo ta anin raka a ɗaya ne daga raka a biyu ba'ad asali bayan la'asar hukunci matsayin a yi sallar na fila raka a biyu bayan a yi sallar la'asar wa inna birna, annaki tusalliha ka ce mata mu an faɗa mana ita tana sallatar raka'o'in nan biyu bayan la'asar wa qad balagana al'adu kuma labari ya iso mana أن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها النبي يا يهني daga sallah raka'a bayan sallar la'asar to kuma mu an ba mu labarin ke Aisha kina yanzu to saboda haka ga sakon mu nan mun aiko mu ne miki sallama ko muna tambayar ki game da su قال ابن عباس ابن عباس yace wa kuntu adribu a umar na kasance ina bugun mutane tare da umar an huma don su bar sallar nan raka biyu bayan la'asar ta'azir suna wa mutane ta'aziri game da su قال قريب قريب يبكي فدخلت عليها بنشك ولها عائشة رضي الله عنها وبلغتها ما أرسلوني ni'ir mata sakon abin da suka aiko ni fa ta tace sal umma salama tambayi umma salama fa akhbartuhum sai ni labarta musu na zo da ce musu to ga abin da ce ta ce in ta inda umma salama an tambaye ta ni ila umma salama sai suka mayar da ni wurin umma salama bi misli ma arsaloni ila aisha da irin sakon da suka aika na zuwa ga aisha fa umma salama سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا جاء النبي ينهى عنهما ينا هني دكريته وإنه صلى الأسرى حقيقة شيء النبي صلى الأسرى ثم دخل علي صان نيش قولينا وإندي نسوة من بني حران أقونا أقوي وسماتا لكتكين قبيلة بني حرام من الأنصار دنجل سجادر بن عبد الله الأنصاري fasallahuma sai annabi ya sallato innan sallolin raka'a du bayan la'asar fa arsaltu ilayhi al-khadima sai na aika mishi boya al-khadima ba sa mishi alamar tani ba ta al-khadimatu imra'atun khadimun rajulun khadimun la yuqalu imra'atun khadimatu fa qultu bi dike qumi ila jambihi in ki zo ki tsaya dab da shi gehe ne فقولي تكي مكي تقول أم سلمة أم سلمة تأتي يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين أشي بنجكنا هنا أي صلى ركعو إن جزوم بنا بها العصر فأراك تصليه ما كما جاتناك كي كنا ينسو فإن أشعر بيده يا لك نوني ده النوني يتك صيا ده نوني فاستأخري تك صيا kaga babu da kana sallah kai nuni kenan فبعلت الجارية في والنجارية تأيكتا كي أكد أم سلمة تسكي فأشارت يدي سقوا أن نجي متنوني دهنوني فالتاخرت أنه زيتت من جنكرتا دنجراني فلما انصرف لوكة اللي وسلمت قالت يا بنت يا بنت أبي أمية يا كيف يا أبي أمية سألت عن الركعة لكي تنبيع بمن الركعة بيوبا أدل العصر بيان العصر innahu atani unasun abin da yasa ni yi su yanzu bayan la'asar saboda wasu mutane suka zo mini min abdul qais haza mahallu bil islam suka zo don su musulunta min kaumihim da jama'arsu ko suka zo min su bayyana musuluncinsu ba shagaloni to tarbansu da saurarensu sai suka shagaltar da ni anan raka'atayn latayn ba'da zuhur daga raka'o'in nan da nake yi biyu bayan an kare a ma azhar fahuma wa'in nan raka'o'in da nake yi bayan a zuwa to suna ni yanzu to mun har hadisi dai an baton wabda a qais ko ba haka ba wannan duk mun yi cikin kitabus salati ko shekaru da dama da sun kauce to amma sallah bayan la'asar tun da ha'amun ambace ta Ni an matsayin malamai ma abu da ilimi game da yinsa malamai su ce akan cewa sallah bayan la'asar tana cikin abubuwan da suka takaitu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi ya yi hani amma kuma sai ya aikata to a matsayin al'umma yan annabi ya hana wani abu kuma sai ya aikata shi to za mu yi koyi da magana sai ba za mu yi koyi da aiki ne ba ko wannan karin cikin usulul fiqh in annabi yake koyi kaza ko ku bar kaza Koyi kaza sai abin nan sabani ne ko ku bar kaza a dinga da yake bari kuma sai yayi shi to yi za yi ko bari za yi bari za mu yi wannan ita ce ka'ida imamu suyubi a cikin alkaukabu sabi manzuma na eh, ilmi usul fiqh yace in ya ta'arab qawluhu wal amalu fa muqtal al qawl lahu yudallu idan maganar annabi da aiki ne suka ci karo da juna ya ce ka a yi sallah bayan la'asar ga shi ya yi sallah bayan la'asar to wani za mu riko magana ce ko aiki ne magana ce yawwa ita za a riko da ita sai sabani na gaba idan ya kasance akwai wani mafari ko sababi kamar misali shiga masallaci bayan la'asar bayan an yi la'asar kila akwai wani darasi da aka yi sai aka shigo masallaci to idan ka shiga masallaci bayan la'asar don kila kai karatu ko ka zauna ka huta ko kai sauraren karatu za ka yi sallah raka a biyu nan ma malamai sun tafka sabani mai nauyi wasu malamai suka ce shi za ta sababinta wannan nafila ba mutsulafinta ba mawari gari ta don haka da an samu mawarin sai a yi ta sai sun kace akan cewa da an shiga masallacin za a saboda annabi ya ce za da a duk umar masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn saboda haka sai ya zama an kebance shi daga wancan hannun na sallah bayan asar don shi dalili akwai da mafari wasu malamai suka ce a'a duk da nan za mu yi amfani da ka'idar in abinda ya haramta da abin da koyar waje ba sun ka gamu to abin da ya haramta a gabatar suwa mu dauka ma ce wata annabi idza da khala ahadukum al masjid fala raka hatta yusalli ne. mu dauka na kuma umarnin na wajabci na to sai kuma ga wani umarnin ga hani ya zo ni ta ka a yi sallar raka'a bayan la'asar to idan ga umarni ga hani sun ci karo da juna lallai dole a yi guda ko a bi umarnin nan ko a bi hanin nan to dan sun cika da juna dole sai ayi yi guda wani za a gabatarwa umarni ko hani malaman usul suke suka ce akan ta hali a gabatar suwa suna ta kawo misali na wikira ni fi lailatin ita alu akhira salatukum bil laili witra ba a wuce ridu dare guda ku sanya karshen sallah ku ta dare wuce to shikenan sai kai sallah farkon dare bayan ka isa kai sallah ka kai shafi da wuce to shi kenan kuma ta cikin dare sai kan falka sai ka sake yin wata sallah ta nafila to yanzu ga hadisi biyu alu akhir salatikum billahi witra umurnin kai kai kai wuce la witra ni bi lalatin hali yake to yanzu da za a gabatar hali ko umurni malamai suka ce hali a karin jasuwa sai ka bari to saboda haka wasu malamai su ma sun ka dauka cewa ko anan haka ne ko da masallaci ka shiga bayan la'asar ba za ka yi su ba to kuma maganganun nan gado dukkanin su suna da wato sabani mai nauyi a cikin malamai amma wasu malamai sun yi jayar in na bida mai mawari da mai sabari kamar raka a ni ba'adar wudu bayan a wannan shiga masallaci da makamantan su za ka iya kai amma lalle sabanin waɗancan malamai suna da ƙarfi kuma suna da mahanga na rashin yin sallar nan bayan la'asar وفي القلب منه شيء حدثني عبد الله بن محمد الجعبي حدثنا أبو عامر عبد الملك حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت فرقا جمعة أنك جمعة بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله bayan jumu'ar da an ka jumu'anta a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi masjid Abdul Qais a masallacin masjid Abdul Qais bi juwasa a juwasa yani qaryatan min al-bahrain juwasa wata alƙarya ce a bahrain juwasa a cikin kitabul ilmi na sahih bukhari farkon juz'i na daya an kawo ina hadisan na abul qaid saboda haka malamai suka ce zuwan soju ne sun kai wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da riwaya ta zo cikin kitabul ilmi da wannan wal ilmi inda Allah almuhimmu bayan jumu'at madina ta farko da an kai ba a sake juma'a ko ina ba juma'a ta du ta baharaini a alƙaryar juwasa masallacin abdulkais kaga nan wato kina ana iya ambaton masallaci da wasu mutane ko wasu kabila ko da sunan gari ko da wani a gashin masjidi abdulkais ya ga ke masjidi abdulkais a wurin musabaka ma abin nan akwai masjidi bani zuraik eh, imamu bahari ya babe baben sa ma masallaci suna ya kawo na hadisi masjidi bani zuraik kenan babu da ya ce masallacin wani to almuhimmu wannan juma'ar da an kai ta masjid bani abdul kai ita ce shine masallacin juma'a na biyu da an ka buɗa a tarihin musulunci bayan buɗe na madina a juwasa wanda juwasa alƙarya ta da tsatta tun lokacin jahiliya akwai ta tun lokacin jahiliya shekaru da dama ɗaruruwa kanin haihuwar ma annabi sallallahu alaihi wasallam a kowanne alƙaryar juwasa a bahrain a cikin waƙoƙin laraba sukan ambace ta da yawa ومبور kai هنا na cewa كأننا ka anna أشية juwasa ashiyatan بين ni ومبكد bayna كأننا wa muqadi أشية كابن ka anna min juwasa ashiyatan ka gani alƙarya ce tsohuwar alƙarya da ko shine masallacin juma'a na biyu ba juma'a ta biyu ba masallacin juma'a na biyu daga wannan lokacin kuma daga wannan lokacin da aka ware juma'a a madina zuwa juma'a jiya a gobe adadin tarihi ga kirdadon malamai za su kama juma'a dubu saba'in da biyu da juma'a ɗari shida da arba'in da tara har juma'a gobe daga nan da an gawara juma'a juma'a dubu saba'in da biyu da juma'a ɗari shida da arba'in da tara bisa kirdada wal ilmu inda Allah ta'ala babu wabdi bani hanifa wa hadithu tumama tumama ibn ubad radiyallahu anhu Badan tawagar bani hanifa kabilan musailamu ko musailamu dan ƙarya wa hadithu sumama da hadithin sumama bin qusal sumama bin qusal rahimahullahu ta'ala ita yamama garin su bani hanifa kenan garin su musailam tana tsakanin makka da yaman حدثنا عبد الله <clears throat> عبد الله بن يوسف حدثنا الليل قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه ابن إسحاق شكم يروي حديثا ميمكن آه، حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة في شتاش رواية حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة سيزمكن a ilimin hadisi wancan israr da ibn ishaqa shaka ce ma al-muttasilu eh al-mina al-mazidu fi muttasil al-asani kenan ya ruwaito shi ga abi huraira baki da baki kuma ya ruwaito shi ga daga abu huraira سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا النبي يا أيك متاني بس دواجي قبل نجد وجن نجد فجاءت سي سكا زو برجل دواني مسلم سكا كامو واني مسلم من بني حنيبة تكين قبيلة بني حنيبة يقال له أنا سمي سمامة بن غطالب فربطوه سكا دوري شد سارية من سوال المسجد ga wani kimshiki daga cikin kimshikan masallaci fa kharaja ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya fito ya zo wurin shi fa qala ce ma indaka ya sumama sumama me yake a gare ka kamar ya ce ma ta zunnu anni fa'ilun bika me ya ka zato a yi ma ka boga da an kai ma qala indi khayrun ya muhammad ni zato na alheri ya muhammad in taqtuluni in taqtulni taqtul ne. in dai ka kashe ni ka kashe mai jini mutum mai daraja a cikin jama'a ne wata riwaya ba zan ba zan ko mm, da zalim ba damin ba ma'ana mutum wanda yake mai mai amana mai alkawari cikin al'umma ce mai matsayi za sharatin wa in tunhim tunhim ala shakirin in kuma kayi ni'ima kuma kayi ni'ima ga mai godiya wa in kunta turidul mala kuma in kudi kaka so fasal min wa karo ya abin da aka so a baka ma shi ita in ji su mama bin usal dan shugaba ne a kasar ba wai talakkana ba fato duka sai an karbu da shi hatta kana da gado sai gobe sun makala hufi annabi sake zuwa wani ma inda ka ya su mama ƙala ma kultu lak abin da faɗa ma jiya in tun an turishin ala shakirin in kayan ni'ima kawa mai godiya fata raka hofi annabi bashi hatta kana ba'd daga da hajji fa kala ya da sake ce mai ma in daga ya kuma ma me Allah bari ya kuma ma kala indi ma qultu laka abin nan da na faɗa ma ni shi a magana ta fa kala atliqu kuma ma sai annabi ta masa abai a tafi kuma ma cikin kwanakin ga uku dur yana ganin yadda ake kai da kawo da yadda ake gudanar da bautar Allah cikin masallacin manzon Allah da yadda annabi ka hulɗa da sahabbai ne da yadda su sahabban ka mu'amala da shi da aka amamme ba ko kai ta ne da a sake shi fan falaka ila na halin kalilin sai ke cikin wasu itacen da biyu eh? na jilin kuskure na nakalin

أما الرواية المشهورة إلى نهل وأنكم يطلب إلى نجل كم هو أيضا إلى نجل بو شيء روا وسكن روا شكن قلبي هذا قلبي روا قريب من المسجد قد مسلاتي فقط صلى في وانك ثم دخل المسجد نشقه مسلاتي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا محمد ya kai Muhammad wallahi ma kana alal ardi wajhun abgabu ilayya min wajhika wallahi duk duniya babu fuskar daban ban so irin huskarka can da ba faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuhi ilayya amma yanzu huskarka ta zama ita ce mafi soyuwar fuska a wuri na bisa ga dukkan huskokin duniya wallahi ma kana min dinin abghaba ilayya min dinika wallahi can da ba wani addini da nake tsiyayya da shi irin addininka fa asbaha dinuka ahabba ad-din ilayya yanzu kuma addininka ya zama mafi soyuwar addini a wurina wallahi ma kana min baladin abghaba ilayya min baladik wallahi ba wani garin da nika ki irin garinka fa asbaha baladuka ahabba al-bilad ilayya yanzu kuma garinka ya waye gari shine mafi soyuwar garuruwa a wurina wa inna khailaka mutanenka akan dawaki أخذتني يكون كامون وأنا أريد العمرة ما إنا نهي انتهي إني عمرة فما ذا ترى ميكا تغنيا ميكا هورين دشي انتهي إني عمرة دنيني يابين إنا مشركي كوكو ينبني فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما بشارة وأمره يقولي أن يأتمر يتيه عمرة دي فلما قدم مكة لوكت الناس ما شقوا مكة قال له قائل sai wani yace mishi daga cikin mushrikan makka sabauta ka lalace ko ka karkace ka bi addinin yara suka ce al-ma'ruf sabata sabata ka ta addinin na uwayenka da kakannin ka koma zuwa ga wani addini qala la wallahi yake mai a'a wallahi walakin aslamtu ma'a muhammadin rasulillah ni na musulun da tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala wallahi la ya'tikum min al-yamamati habbatu hinqatin kuma wallahi ina rantse muku da Allah kwara guda ta alkama ba za a ɗauko ta da yamama ba a kawo ta nan makka a taya a zana fiha annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fara izini kuma yamama tana cikin garuruwan da ake ɗauko alkama ana shigowa da ita makka saboda can suna da ruwa ba irin makka na da duwatsu da kwakankani saboda haka ga takunkumin da an ka samu to shi na dai da abuwa kuwa ya sun suka yi inda annabi suka ce kana horo da sata zumunta kana hari daga kasa zumunta kana horo da taimaka wa mutane gashi kuma mutanen yamama sun bakkawa mana abinci sai da izinin ka sai annabi ya aika musu ya su rinka kawo musu kaga da awa ko mu'amala sai a rinka kawo musu to haka za ka rinka abu kaga wannan hadisi ya kanta da mu kyautata ma ga maƙiyi suna gudda kiyayya ko idan idfa bil lati hiya afdal fa bayyana alladhi bayyana wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim kyautatawa na jaya ƙiyayya ta dafa soyayya ya ma wanda ya ma abu mai muni ka ya mai ya ma wata bakan magana ko wani mu'amala mara kyau ka yi mai afuwa wannan yana cikin karantarwar manzo, Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi na kan da mu mushriki ya rasa shiga masallaci ko tun daga shi da an ka mutu ina an ka karbe shi cikin masallaci da annabi ya doge rabe ta kai kai kai ba ko a sauka a cikin masallaci ba ko yace inna man na najasun annabi bai ce hakan ba hakan kuma hadisin na kan da mu halaccin daure mai laifi a ƙarfi har zuwa gwargwadon wata shugaba ya gani ko alƙali bil ishtihad shari'a ba ta da kwana na ba aka ƙarfi wanda adda da wa ko wanda ji da haramin shi malamai masu tsana kan wanda wuri nawa na musulunci yadda yi dauri saboda lokacin manzo Allah babu gidan yaji sai daga baya baya an ka asasa gidan yari kabowar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu makaranta haka waje daban cikin masallaci annabi da karantarwa to amma daga baya sai an kai makaranta daban masallaci daban to haka can da babu gidan yari an to da wanda aka tsaya cikin masallaci za a karbe shi a gani to malamai sun tattauna akan wuri nawa na musulunci ya ji a karbe mutum ustazu abdullahi da wani cikin littafi ne biya ulhukkam ya ambaci wuri ɗaya har guda goma in daga tsarin shari'a musulunci aka ɗarni mutum haka cika ne khalilu gwandu shi ma a cikin littafi ne jami'u a hannu masa'ilin ahkami haka asirin littafi na cika abdullahi na wani shi ma ya ambaci wato kashe-kashen yadda aka ɗaure mutane ga musulunci kenan dai ɗauri yana da asali ko حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة مسيلمة يازو الكذاب من يوم كريا على وزن فعال ala hadi rasulullah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yaqulu sai kasance yana cewa in ja'ala li muhammadun min ba'dihi wata nusha al'amra in muhammadu ya sanya mini al'amari baya gare in ja'ala li muhammadun al'amra min ba'dihi tabi'tuhu zan bi shi abinda muka yi rabu nan da cewa in muhammadu ya ce ma jama'a ce bayan ya rasu ni an madadi ne to zan zan bi shi هذا كي شو غبين كي كفو كينا با الله زي جابا وقت مها يزو مدينة في بشر كثير تكي متاني ديوا تاري دي متاني ديوا اي ما بشر كثير من قومه لجماعة لكم جماعة سجاة بيك تما سجاة تاكي النبتا تنتي متاني مهيمة وعوزي أرميتا تنتي أرميتا تيزن دمبي انت أكا النبتا دمبي عادي دي آه أدمي kaga ya ƙara yi ya ƙara wadaya fa aka bane ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fuskance shi wa ma ahu sadiq bi da shan matan, khatibu rasulillah shi kai ba shine mai hudu ba annabi wa yadda da rasulullah ga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qit'atu jaridin akwai wani guntun kabar da dino hatta wa qafa ala musailama har ya tsayi wurin musailama fi ashabi da da jama'a din fa qala law sa'altani hadha al-qida annabi yace da za ka roƙe ni wanda guntun kabar da dino in baka ita ma dai duka haban baka ita balle wai haɗin sa al'amari gare ka bayan mutuwa walanta aduwa kuma ba za ka wuce amran lahi al'amarin Allah ba hukuncin Allah zai hukunta shi ka gare ka wata nufa ta Buhari walan ta'adu walan ta'adu amraka sai ya zama kan lugar wasu larabawa daga jazma da lan akwai masu yin jazma da lan ba ku ba kuke da lan ba to akwai masu jazma da lan fi alamin nahawi <laughs> wala in adabarat wala in adabarta wala in adabarta wallahi in ka bada bai daga imani la ya'qirannaka na wa Allah zai halaka ka wa inni la araka ni ina ganin kai ne zai uritu fihi wanda an ka gwada ni game da al'amari ne ma ra'aitu abin da gani cikin kwana na wa hadha sadiqun yajibuka kuma har in magana tsakanina da kai za ta wuce haka to ga sadiqun nan mai hudu ba manzon Allah in manzon Allah zai hawa mutane hudu ba in ba shi zai yi ba sai da ka sashi hudu ba saboda mutum na wani wanda ya iya halshe ne ya iya salon magana mai fasaha zali kullita yusibuka shi zai baka amsa an nima da nina kun man عنه anhu sai annabi ya bashi عباس qala ibn abbas fa sa'altu an qawli rasulullah sallallahu alaihi sai ni tambaya game da fadar manzon Allah innaka aral ladhi goyitu fihi ina ganin kai abin da an ka gwada mini a ciki ne fara aiko abin ni gani sai na tambayi abu horera wai ni annabi kani da wagga magana ta yace musa ilamu ina ganin na abin nan da an ka gwada min ni an ka gwada ma annabi fa akhbara ni abu horera sai abu horera ya bani labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana na'imun lokacin da ina kwana in ji annabi ra'aytu sai ni ni gani fi ya ga hannuwana sai warai ni mun dare biyu min zahabin na zinari fa a ni sha'anuhuma sai sha'anin mun dayin ya bata mini rai ya sami na hammu bakin ciki na ji damuwa fa uhiya ilayya sai aka aiko mini sako bil manami cikin kwana anin fuhu huma ka bushe su fa na nafakhtuhuma sai na bushe su fa tsara sai suka tsira yi daga hannuna fa awaitu huma sai na fassara mun dayan gaju da duk gani ga hannuwana kuma cikin kwana an ce in kusa, sai ta kusa suka Ka kazzabai ne za a yi wasu makareta su biyu ya haruta da za su bayyana ba a bayana ahadu ma na ɗayansu al'ansiyu wal akharu musailama to ya haruta ni ma'ana da za su kasura al'amarin su shi kasura don ai sun bayyana tun annabi na ba sai da annabi rasulullah suka bayyana ba ko don haka ya ya kurjani ma'ana ya zuharani su bayyana al'amarin shi kasura to shi ne wa'annan mundayen da annabi ya gaji ga hannuwa ne wannan so da ne akan duk abin da yake nau'i ne na kawar mata mutum na gari ko cikin kwana ya ya kawatu da su zai jire ne ya baci yanzu in kai mahurki cikin kwana kaka ka kayi shahe irin na mata za ka jiran ka ya baci kuma haka ba ka yi mawarki cikin kwana da haka ya shaye shaye irin waɗanda aka yi gara hukka ka sa farka ka ɗarma ɗan kwali in ka farka za ka ji baka ji daɗi ba shekai nan ba abu na wanda maza ka so ba amma saboda ɗibkewa da rifkewa sai a ga samari da sarƙoƙi ko da mundaye ga hannu ko mundayen roba ko da wani ƙarhe ga hannu wasu ma 'yan kunne saboda lalata sai a ga mutum da 'yan kunne Wai ya na ko da sarka ko da mundaye wanda abin da namiji ko cikin kwana ya kai ne da mundu aka ba tare ne shi baci bale ya dauka ya sa maka ne da gajile اللهم يا هادي شبابا وخذ بأيديهم إلى البر والتقوى وردهم إلى الصراط المستقيم حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم اللوكة اللي إنا أخوانا أتيت بخزائن الأرض في أكثر من تسكوت كذا فوضع في كفي سوارين aka aza ga tabuna na mundaye biyu min zahadin na zinari fakabura alayya sai damu su yi girma gare ni fa au fa uhiya ilayya sai aka aiko mini an yanzu kuma ka bushe su wanda fakto ma sai bushe su fa za a ba sai suka tarayi fa za a ba ya ani ba fara fa awwaltu ma sai na fassara su ni. wasu makaryata na biyu allazaini waɗannan ana bainahuma da take tsakaninsu sahiba sana'a mutumin sana'a shine al'ansi wanda darasin mu na sati mai zuwa insha Allah shine matakan mu qissatul aswad al-ansi al-ansi wa sahibu ya wa sahibul yamama da kuma mutumin yamama حدثنا الصلت بن محمد الصلت بن محمد الخارجي أنا ملك دي أبا همام إمام البخاري يا ويتروي حديث جريش يا ورواية بيوا جريش قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء الأطاربية يقول كنا نعبد الحجر أبو رجاء a كي كان دا لوكة جاهلية منتصر جيمنا بوتا بدوشي فإذا وجدنا حجرا in muka ga wani duki huwa a kayaru wanda yake wancan sai mu yadda wancan mu ɗauki wanda zabo lokacin da ya sai mu sai ya ɗauki mu duki shi ka bauta ba yaran da shi cikin yan kayaki ne ko yi suka cikin daji in ta mota mai ya ɗebo da cikin jika ya ajiye bauta mai ya kama kewaya ne. in yana tsaye ya gori dutsen da ya fi shi kyautar ya shi yadda wannan shi kawanta shi kuma ya kara ba gaba yadda dutsen da ya fi shi ajiye shi shiga wancan kaga dirka ne ya ta ba a san da an kai ba fa'iza wajen na hajjara in mun ka samu ruci huwa akhyaru wanda yi alkaina wa sai mu jefar da shi wa ahabna al'ahar ku doke wani akhir galiban ayi amfani da kalmar khairu da sharru bisa ga akhayar da asharru ko galiban aghnahum sharru wa khair an qawlihim akhyaru min huwa ashar ashabu ashabu jannati khairun fa idza lam nadil hajara in ba mu samu wani duci ba muna ga wanga ya ishe mu ko kuma kayan mu samu in mu samu dukin ba jama'a na sai mu tara duk watan min turad tarin kasa sai mu tattara kasa sun ji ina da shata sannan mu jawo akuya ko tunkiya fa halabna wa alaihi sai mu tatsa madarar tunkiya ko akuya ga wannan tarin na kasa in so ka ɗaya tari na kasa haka ɗan taji sai a kawo akuya a tsesuwa sai a rinka ta kabbalar tana kiyaya ga wannan tarin kasar fa'alabnahu sai mu tafi madarar wannan dabbar summa tusna bihi sai mu tashi mu kama kewayo ne kamar tsawadin ka'aba in babu dutse sai a tsara kasa a batsa mata madara sannan a kama kewaye ta bai za ko ta ta ka <laughs> kaga babu hankali fa za da ala shahru rajab in watan rajab ya shigo kullu sai mu ce muna silul adinna wata ne mai cire haurin mashi goron mashi to akwai abin da an ka kera wanda shi a cikin sai a zo a kafa da goron mashi to in watan rajab sai a saffance kowa ya sani da watan nan ya shiga za a saffance a aji kenan babu magana yaki kamar misali yin bindiga ta ta da harsasai a aji a aje hankon bin daga da ba matsala fala da ƙoron an ba za mu bar bashi ba fiye hadidatun wanda adda wani ƙarfi wala ta haman ko kibiya fiye hadisun da adda ƙarfi tsinin kibiya wanda adda wannan karin da kibiya illa na za'ana wa sai mun cire shi wa alƙaina mu jefar da shi ba ma'ana mu jefar da shi can banza ba ma'ana mu aje shaganan ba haɗe ba kenan dai an gwabce haƙon makami shahara rajab don ɗaya watan rajab shahara rajab maqulun da ajli maqulun da ajli wata nufa ta al-bukhari li shahari rajab da lamu wanda asali maqulun da ajlihi nazba aka yi mishi ba a mai zarra sai abin nan in sharuɗa ba su cika ba sannan aka yi mai jarra in sharuɗa ba su cika ba ana yi mai jarra kamar ibn malik ya ambata cikin alfiya ne yansabu maf'ulan lahu al-masdaru in abana ta'lilan ka duk shukran wadin a in ya kasance da aiki da lokaci da mai aikin da lokacin da an kai aikin duk guda gudana sun zama guda to za a yi mai nazba amma in ya ba zan guda ba to abin nan sai a yi mai jarra da harafin jarra kamar waji'tu wa ƙanna bot nabat li nawmin thiyaba waji'tu wa ƙanna bot kaga ba ta nauman don nauman din nan mafulu da azali gida amma saboda da cire tuwayi da kwana ba lokaci gudana ba lokacin cire tuwayi ba kwana akai ba lokacin kwana ba a lokacin cire tuwayi ba sun bambanta saboda haka sai a sajarra hmm. to kamar haka kada zuhudin za ka ne za a ne a da zuhudin ma'ana ke nan kotar ɗan sun cika ana aya haka la a azbata da riwa ta zo da shahara rajulin babu lamu da riwa ta zo da shahara rajulin duk suna bisa ga luga ingantatta da akwai sharuɗan da in sun cika to zuwa za a awami makonin da asali in ko ba su cika ba to sai a sa harafin jarra a yi mai jarra to amma kuma ko da sun ci kan ana iya tsara jin jarra a mai jarra saboda haka nan kowace riwaya a lababiha wa sabitu bara ja'in na ji abu ja'in ya kuru yana cewa kuntu na kasance yau ma ban nabiyyu sallallahu alaihi sallama ranar da annabi ya bayyana gulaman ina yaro ar al ina kiyon raƙumma ala ahli ga dangina falamma sami'na duk khuruji lokacin da mun ga ya bayyana al'amari ne ya girmama Farar na sai muka gudu gidan na da mun kai inda wuta sun ka gudu sun kai wuta inda ma ila musaila matul kazzab badal kenan go fararna ila nari ila musaila matul kazzab badal min ila nari Ga shi annabi ya bayyana al'amari ne ya girmama amma sun ka fashi sun ka yi wuta inda lamu <laughs> to malamai suka ce yau ma bugi san nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma bi khuruji duk ma'anarsu sadda al'amari ya girma kwarai dan daga lokacin da an ka ba annabi manzanci annabanci da manzanci zuwa kayan musulma kulla lokaci na mai tsawo an gane ba da ba ba da an ka aiko annabi baran nan musulma ya bayyana da haka cewa kuntu yawma bu'isa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dauka kamar sadda an ka aiko annabi na abin yawa ru'a can na karshe karshe karshen shekara ta tara sannan na musulma ya bayyana kaga manzanci ya rafi hmm? annabi haka falan ma sami ila duk rudihi ba wai ya ya hito na da makka ya tayi madina ba ba wannan ita ba don daga sanda annabi ya hijira ya bar makka zuwa sanda ya tabbiri zuwa sanda musulmi ya bayyana tazara ta mai tsawo saboda haka ma'ana wannan duka dai sanda al'amarin annabi ya rinja ya bayyana ya gami to sai sun ka gudu sun kai inda musailamu da ya bayyana gudu zuwa musailamu barin annabi gudu ne da gami zuwa wata tallaka wal iyazu billah to insha Allah subhanahu wa ta'ala nan subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk astaghfiruka wa atubu ilayk